Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da masu saduwa da ku da wannan safiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shan a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa grace a mu kanun labarai to ladan shugaban amurka donald trump yana tunanin samarwa malamai da makamai a makarantu da nufin shawo kan kisan ɗalibai fitaccen mai bishara ba amurka na billy graham da ake ɗauka matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin krista tasiri a duniya ya rasu yana da shekaru 99 kana har yanzu kasashen nahiyar afirka ke kan gaba a batun cin hanci da rashawa a duniya inda samaliya ta tashi da maki tara kacal cikin ɗari a cikin shirin za ku yi cewa sojojin najeriya sun yi nasarar samo ɗaukacin 'yan matan makarantar matan nan na dabci da ke cikin jihar yobe da wasu da ake tumar 'yan boko haram ne suka sace an same su yanzu an kawo su daidam su hamsin din da ake magana cewa ba sa inda suke ba gaba ɗaya ma a kuma a can kasar ghana shugaban kasar ne ya yi kira ga takwarorinsa da a gaggauta fara amfani da kuɗin bai ɗaya ko ina fa'idar hakan idan kudaden suka zama bai ɗaya kaga zai karfafa darajar tattalin arziki saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kuɗin misali na ghana zuwa dala sannan kuma a zo a mai da shi kuɗin kamar sefa haka kuma muna da rahoto in da aka kwana akan harbin da aka yi a birnin Sokoto wanda ya yi dalilin mutuwar wasu matasa biyu. Idan muna da lokaci mu kawo muku tattaunawar da Madina Dauda ta yi da kakakin kwasta na Najeriya John Atta. Sai Grace Alheri Abdu take nan tare da ni ta gabatar da shirinta na domin iyali. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. shugaban amurka donald trump yana goyon bayan wato yana nuna goyon bayan samarwa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da ɗaliban da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi shugaba trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na fada white house cewa a kuma baza tsofaffin sojoji a ko'ina cikin makarantar za mu yi nazari akan wannan sosai a wani lokaci trump ya yi tambaya cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar mutane kalilan daga ciki suka daga hannuwansu daga nan sai ya kuma sake yin tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba sai mutane da dama suka daga hannu daga cikin kimanin mutane arba'in da suka yi dakin da suka hada da ɗalibai da dangin su da kuma malaman makarantar da aka yi harbin Trump yana kuma kira da a janye dokar hana ɗaukar bindiga kusa da makarantu. Ya ce gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayarwa mutum da bindiga. Za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga. A halin yanzu dai jihohi 28 ne na Amurka ba su ƙayyade shekarun mallakar bindiga ba. fitaccen mai bishara ba amurke billy graham da ake ɗauka a matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin addinin krista tasiri a ƙarni na 20 ya rasu jiya yana da shekaru 99 graham ya fi fama da rashin lafiya cikin shekarun da suka gabata ya kuma rasu a gidansa da ke montreal jihar carolina ta arewa ya jima bai fita a bainin jama'a ba ko da yake ya halarci bikin cika shekarunsa 95 da aka yi a watan nuwamba shekara ta 2013 graham ya shafe shekara da shekaru yana daga littafi mai tsarki sama yayin da yake wa'azi ga sama da mutane miliyan 200 a kasashen duniya 185 ya shirya manyan tarukan bishara da ake kira Billy Graham Crusade da dubban mutane suka halarta ya kuma yi wa'azi ga miliyoyin mutane ta akwatunan talabijin da rediyo da kuma tauraron dan adam a cikin shekaru 72 graham ya shafe yana bishara ya fayyace cewa gaskiya da kuma karɓar yesu almasihu ita ce kaɗai mafita ga masifin da bil'adama ke fuskanta billy graham ya yi wa'azi a kowace nahiya ta duniya sai dai a ta kawai ya yi wa'azi a ƙasashen tarayyar soviet kafin rugujewa kwaminisanci ya yi wa'azi a china da koriya ta arewa inda ya gana da shugabannin siyasar ƙasashen mai bisharan ya zama mashawarcin al'amuran ruhaniya ya kuma shaƙu da dukkan shugabannin amurka daga harry truman a shekara ta 1940 zuwa barack obama a ƙarni na 21 an sha gayyata Billy Graham ya yi addu'o'i a manyan tarika da kuma bukukuwa na ƙasa a Amurka da suka hada da rantsar da sababbin shugabanni. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga kwamitin sulhu ya amince da ƙudurin tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin ba tare da ɓata lokaci ba a Siriya domin a taimaka wa kimanin mutane dubu ɗari hudu da ke yankin gota da ya ce suna cikin matsanancin halin kunci guterres ya ce ya hakikanta cewa gabashin gauta ya kagara ya ce kirana ga dukkan waɗanda ke tashin hankali shine su daina yaƙi ba tare da ɓata lokaci ba a gabashin ƙasar domin a iya kai kayan agaji ga mabukata. Shekarar da ta gabata aka ayyana yankin a matsayin ɗaya daga cikin wuraren da za a daina ta da hankali a wata yarjejeniyar da aka cimma ta magoya bayan Siriya da Rasha suka hada da Rasha da Iran sai kuma wani bangare da Turkiya sai dai an ci gaba da faɗa kwanan nan. yayin da sojojin Siriya da abokan ƙawancenta suka nuna alamar ƙaddamar da hari da nufin sake kwace yankin da ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da suka rage kusa da Damascus a hannun mayakan ƙungiyar hamayya. Ƙasashen Afirka da ke yankin hamada suna ci gaba da kasancewa kan gaba a jerin ƙasashen da cin hanci da rashawa ya yi katutu bisa ga binciken da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa transparency international ta gudanar shekara da wadda take gudanarwa shekara-shekara binciken ya nuna ƙasar samaliya ita ce kashin baya na tsawon shekaru goma sha biyu jere ƙasashen da ke yaƙi da cin hanci da rashawa bayan da cibiyar ta gudanar da bincike a ƙasashe ɗari da tamanin binciken ya kuma gano cewa sama da sulusin kasashen da aka gudanar da binciken ba su sami makin da ya shige hamsin cikin ɗari ba inda aka ɗauki da uku a matsayin madaidaici galibin kasashen nahiyar afirka ba su wuce maki talatin 32 cikin ɗari ba babu kuma wata ƙasa a duniya da ta taɓa samun ɗari bisa ɗari kasar Netherlands ita ce kan gaba a matsayin kasar da ba a cika samun matsalar cin hanci da rashawa ba, inda kasar ta sami maki 89 cikin 100 yayin da kasar Somalia ta sami maki tara. Grace Alheri Abdu kenan ta karanto cikakkun labaran duniya. to bari mu da taskar rahoton namu da labarin ceto 'yan matan makarantar mata na garin dabci da ke cikin jihar yobe ga kuma haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton jami'an tsaron kasar sun samu nasarar sace yanto waɗannan 'yan mata daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin wadda kuma ya ce yanzu hakan suna hannun jami'an sojan najeriya ya kuma ƙara da cewa gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam ya jinjina ma rundunar sojan najeriya game da wadda namijin kokari da suka yi na sake yanto waɗannan 'yan mata daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin sai dai wannan sanarwar bai bayyana adadin ɗaliban da aka ceto daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin ba sai dai tun a yammacin jiya alhaji abdullahi bekun ya fidda wata sanarwa na daban inda ya bayyana cewa cewa ana da adadin ɗalibai 226 ne a wannan makarantar kuma guda 50 ne a wancan lokacin da ba a samu kaiwa gare su ba kafin daga bisani ya fidda wannan sanarwar na cewa an ceto dukkanin waɗannan ɗalibai ba tare da ƙarin yin haske game da adadin nasu ba hakan dai ya sa na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobin wato Alhaji Muhammad Lamin wanda kuma min ƙarin haske game da wannan nasara da ya ce an samu kamar haka. an same su yanzu an kawo su daidam. Su hamsin din da ake magana cewa ba sa inda suke ba? Gaba ɗaya ma da ka san mun ce 71 ne aliyawa wanda we cannot account for. To yanzu sun ce an samu about 80 of them ma. A cikin garin gaidan aka same su ko kuma wani ƙauye? A ba cikin gaidan ba kai can kusa abin ba wajen Borno ba. Ok a tsakanin iyaka. Borno Yobe Boda. Mm. Tsakanin iyaka tsakanin Borno da. A guraren a guraren ne aka same su aka ce details don ba mu samu ba how they got them then. Turan kare za ka iya gaban kididdigar su su nawa ne yanzu wanda aka kwato da aka samu duk. Ai to ai yanzu din sai sai wanda suka samu su don su ba mu su mun mm. tabbatar nawa suke yanzu na gaya maka mai speculative to amma a yanayin lafiyar su yake suna cikin koshin lafiya dukan su koko a yanzu a yanzu haka dai suna gwada lafiyar su din a wasu rahotanni dai na nuni da cewa rundunar sojan ta samu nasarar kubuto da waɗannan 'yan matan ne sakamakon lalacewar motar da ke ɗauke da waɗannan ɗalibai tsakanin kan iyakan jihohin borno da yobe sai dai har zuwa wannan lokaci rundunar sojan ƙasar ba ce komai ba game da wannan lamari duk da cewa shugaba muhammadu buhari ya umarci wasu ministoci uku da tabbatar cewa sun ziyarci garin dabcin don ganewa idanunsu yadda al'amura suka wakana haruna dauda biyu amurka daga maiduguri a najeriya daga jihar Yobe sai jihar Sokoto inda aka harbe wasu matasa biyu inda rundunar 'yan sandan jihar ta ce ba ita ce ta yi wannan halbin ta halbe waɗannan matasan ba yayin da ita ma wato hukumar gidan yari ta ce ba san ma an yi wani harbi ba lokacin da take kai wasu kotu da aka yi kokarin kwace su daga hannun jami'anta ga dai murtala faruk sanyi da karin bayani a cikin wannan rahoton sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an 'yan sanda sun mayar da martani nan take domin taimakawa jami'an hukumar ta prison inda suka sami nasarar karewa tare da komawa da waɗanda ake tuhumar zuwa gidan yare to sai dai ba inda hukumar ta ambato mutane biyu da aka kashe a lokacin duk da cewa rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin wannan ya sa na tuntuɓi kwantrolan hukumar ta prison a jihar sokoto haliru na baba shi wannan magana harbi ko wani ya abin nan bamu da labarin shi abin da ke babban aikin namu sun hukumar gidan shine cewa mu tabbatar da kiyaye masu eh, laifi da haka a prison amma maganan cewa Eh, wani ya an halba bai sauransu ba mu da labarin wannan rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta tabbatar da cewa an yi wannan harbin kuma ta tabbatar da mutuwar waɗannan matasan ya eh, shi ke gaya maka mu aikin mu shine mu tsare lafiyar fursunoni kamar ana ganin cewa kamar ɗaya daga cikin jami'an ka ne ya yi wannan harbin wanda ya sami waɗannan mutanen da suke wucewa shi ne gaya maka tun farko zancen ayan halbi ko ayan wani abu haka ba mu da masani akan shi to amma rundunar 'yan sanda da ta lura lamarin na son komawa kanta ta fito karara ta wanke kanta tare da tabbatar da cewa 'yan hukumar ta prison ne suka yi harbin wanda ya sanadiyar ajalin wasu matasa biyu dsp cordelia wanwe ita ce kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto the hoodlums who are supposed to be friends to this to these suspects meant to be moved back into the prison custody attacked the prison warders on the road. They attacked them when they were trying to fix their vehicles. Ta ce abokan waɗanda ake tuhumar ne suka kai farmaki ga jami'an na prison akan titi a lokacin da suke kokarin ganin sun tserar da su ne wani jami'in prison ya yi harbi a iska inda harsashi ya daki wasu mutane an ruga da su asibiti inda biyu daga cikinsu suka rasu yayin da ɗaya yake jinya. arms that were used by the prison wardens and of course the pallet of um, the bullet that was used has actually been taken the police custody in the state headquarters. We've Yanzu haka an tattara harsashin da kwalfar harsashin da jami'in na prison ya yi harbin da su an kuma kai su a shalkwatar 'yan sanda ta jiha domin ci gaba da bincike yayin da kuma aka yi kokarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a gurin da lamarin ya auku. Matasan biyu Bashiru Bello da Usman Asada 'yan kimanin shekaru 20 zuwa 25 suna tafiya ne a kan titin na sarki musulmi abubakar a kan hanyar su ta ɗebo ruwa sa'ad da harsashin da aka harba a yamutsin ya dake su ya kuma yi sanadin ajalinsu da safiyar yau murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria. To daga Sokoto sai kasar Ghana inda ake gudanar taron wasu kasashe da ke cikin kungiyar ECOWAS da ke samun halartar shugabannin kasashen da suka hada da jamhuriyar Nijar, Burkina Faso, Togo da Ghana. Inda da kuma manyan-manyan wato gwamnonin babban bankin kasashen ECOWAS. A wajen wannan taron ne shugaban Ghana Nana Akufo Ado ya yi kira ga kasashen ECOWAS da su gaggauta ganin an samar da kudaden bai ɗaya Ga Rilwanu La Muktar Abbas da karin bayani cikin wannan rahoton. da yake gabatar da jawabinsa shugaba akufo ado ya ce it has been nearly 20 years since the idea of the establishment of a single currency for ECOWAS. Shekaru 20 kenan da aka fito da wannan ra'ayin yin amfani da kuɗi na bai ɗaya na ƙungiyar ECOWAS. Lallai ne mun fuskanci ƙalubale akan hanya na yadda wannan mafarki zai zama tabbatacce. Haka kuma mun yi nasarori masu ɗaukar ido. tabbas mun ɗaura aniyar samun kuɗi na bai ɗaya wa ƙasashen ecowas wadda zai taimaka wurin tafiyar da kasuwanci da kula da iyakokinmu ya kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki ya kyautata halin rayuwar mutanenmu ƙuduri ne da ya kamata mu cimma. In this regard, I urge ECOWAS member states dangane da haka nake kira ga kasashe mambobin ecowas su sabanta su wurin amincewa da tabbatar da kudurorin na ecowas misalin kudurorin tafiyar motoci walwalan tafiyan kaya da mutane a ƙarshe amfani da kuɗi na bai ɗaya na dai sadu da wani ɗan nigeria da ya halarci taron a matsayin mai lura ya kuwa yi min bayani dangane da wannan yunkuri na shugabannin kungiyar eco sunana dauda kwantagura na zo nan a matsayin mai mai lura da al'amuran da suke faruwa tattalin arziki na afirka ta yamma wannan taro alhamdulillah tunanin da shugabanninmu na kasashen afirka ta yamma suka yi yana da kyau a zo a haɗe ɗaya a faɗaɗa kasuwanci da cinikayya sannan kuma kudaden mu su zama bai ɗaya idan kudaden suka zama bai ɗaya kaga zai karfafa darajar tattalin arziki saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kudin misali na gana zuwa dala sannan kuma a zo a mai da shi kudin kamar sefa malam suleiman mustapha masanin abin da ke kai yana kawowa ya yi imani nasarar wannan shiri zai yi tasiri ga cigaban kasashen kungiyar ecowas amfanin shiri yana da yawa na farko mu duka kasashe biyar da muke cikin west africa english speaking kasashen da ke English, inglijiya hmm. suke amfani da turanci English ba Faransawa ba. Zai zubar mu duka mu samu kudi guda muna amfani da shi baka neman dola ko baka neman euro sannan ka je kai kasuwanci. Za dai kwashe kwana hudu ana tattaunawa har sai an cimma matsaya. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Amshin waka ta in kaji hujjar To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu barista Badiha Abdullahi Ma'azu, 'yan gwagwarmaya kare harkokin mata da ƙananan yara. da malama Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano da kuma Muhammad Almashi shugaban kungiyar kare hakkin ƙananan yara waɗanda suke ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan cin zarafin iyali. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da yake tura mata su ɗauki abin da ke tsakaninsu da mazansu ko abin da ke tsakaninsu da abokan zamansu da ake kira kishiyoyi su mai da shi akan 'ya'ya sai barista Badiha ta bayyana cewa. Wannan ba karamin kuskure ba ne babu wanda yake daukan laifin da ba nasa ba kuma ɗa na kowa ne da ɗa da bishiya da dukiya ba a yi masu mugunta don ba a san mai su ba sai Allah laifin uba baya shafar ɗa laifin uwa baya shafar ɗa saboda haka bai kamata laifin ɗaya daga cikin iyayensu ya dawo kansu ba saboda ba su suka yi ba kuma ba su sanya aka yi aka yi shi ba kuma shi idan kana magana kishi kamar yadda yar uwa ta yi magana ita fa mace mai sauki ce ita dai ta ga ba a kita ba ni muna tare da daɗi ba daɗi mun wa juna rana rana tsaka wata za ta zo ka ƙi ni ka guje ni ka canja min ba samun mu ne ya ƙaru ba muna gwagwarmaya yadda za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu rufa wa gidan asiri amma ka ce za ka kawo ta ka kawo watan nan ka canja ka daina abubuwan da suka ɗamfara a kanka sannan babu kalma mai daɗi babu abin arziki babu wani jin daɗi hira ma ba za ta samu ba to ya rasulillahi mutum dan adam ya za a yi kwa dama a ce za a zauna lafiya da shi kuma da ba haka kake ba sai da kaga kana da kana da zaɓi to dole rashin adalci dai shi ne yake janyo waɗannan matsalolin amma in dai namiji ya zauna ya kamanta adalcin da ya kamata a gani na zahiri gidansa ba zai taɓarɓare har ya fi ƙarfinsa. mami almashi tun kai magidanci ne kuma ga yanayin aikinka na bibiyar irin waɗannan abubuwa haƙoƙi da sasantawa da ƙwato 'yancin da waye da sauransu waye ke taka rawa fiye da ta wani wurin taɓarɓarewar al'amuran nan a zamantakewa har ta aure misali ko ta cikin gida wadda take bayuwa ga kowa ma yana ji a jikinsa a sauran dangi. To ɗazun na ce in an bi ta rawo a bi ta mabi sau. Yanzu kuma zan ƙara faɗa cewa idan kusu na da sata to daudawa ma na da wari. shi auren da ake magana ai gila ce tsakanin mai aure da wanda za a aura da ci da sha da ilimtarwa da komi kuma yana da ginshiƙai wanda in dai gidan kirki ne kamun a yi aure za a binciki halin namijin nan a binciki halin gidansu a binciki ɗabi'un shi da ilimin shi da duk abubuwan da ya kamata kamun a ce har an zartar an ce an bashi wannan biya haka kuma kada mu manta yau zamani yanzu ya canza ashobi ya shigo biki son zuciya son jin daɗi son abubuwa 'yan ƙanana waɗanda ba su taka kara sun karya ba su mata ke ba mahimmanci a gidan aure wanda ba su ma shahi mu'amala aure ba completely sai da hali aka ci kai ko kana da hali dan mata ka za ce za ta biki sai ka mata ashube ka ce ba a ba laifi bane ba amma wannan sai ya zama laifi ya zama wai ka ci tsuguna mata kai ka hana ta a kudin ashube ko ka hana ta zuwa kudin ba da kudin biki gudun biki dan abin da bai taka kara karya ba mafi yawanci shike kara kawo wannan na ɗaya kenan na biyun su na ga matar da ke kishi da diyarta uwarta ma ba ta ta mutu amma ta ɗauki karan tsara kamar yadda ɗauki karan tsara ta ɗora mu kishe uh, uwarta kaminta ta mutu shi ya sanya yarinya ta zo kuma ba ta da biyayya gare ta kaga na an sa uba cikin mi tsaka mai wuya hmm. yana san matar shi yana san ɗaya shi a lokacin da yake a gidan matan nan ba ta nuna ma yarinya nan tsana da ya sa kai ya fita ita ce cidanniya ita ce shegiya ita ce bugana ita ce wannan ita ce har ta zo ta gaji wani lokaci ma ta sa yara su gudu su ba gida har sai an kamo su a rika ya faru su da gaya maka abubuwan sai ka ji tausayi to ala kulli halin an san cewa ana tauye haƙƙi ana cin zarafi amma duk lokacin da aka ce an samu cin zarafi to ka tabbata cewa wani abin da bai taka kala karya ba wanda ko ba shine muhimmi a cikin zama auren ba walau shi tsafta wani lokaci matan ma ko kana son ka kwanta da ita in ka je yadda take tahowa sai ka bata wuri dole mata su tashi su yi tsafta dole mata su tashi su yi ilimi maza suna da kokari suna ma mata bakin gwargwado a da idan ka kwatanta matan shekara ashirin baya da matan yanzu matan yanzu sun hina baya ilimi inda mazan su ba su san hakkin su ba za su bar su je su yi wannan ilimin ba yanzu ka je islamiyya nawa za ka gani a cikin unguwa za ka ga matan da ke zuwa islamiyya sai yawan mazan da ke zuwa islamiyya suna amfani da abin da suke koyo barista eh, kin ji abin da mamaye almashi ya faɗa cewa galibin abubuwa ma fa da suke haifar da fitina dinnan a cikin gida ba su taka kara sun karya ba kuma matan ne suke ɗaukaka abin misali maimakon ma su ta da ƙayar baya akan abubuwan da suke su ne muhimmai ma ba ma yi to wannan abubuwa da ya lissafa ya danganta su ne da rashin fahimta na yau da kullum dole gidan aure akan samu rashin fahimta akan samu sabani to wannan ya alakanta wannan yake nufi shine manufar abin da ya faɗa amma in ana magana ta cin zarafi zahirin cin zarafi shine tawai haƙƙi kana ganin da haƙƙinka kuma ba a baka ba kuma kamar macen da ta zo ba ta yi wanka ba ba ta yi kwalliya ba ita a ɗabi'a ta mace ya kwalisa ce tana so ta kwalliya ta ga kanta da kanta ta so kanta sannan ta shiga cikin sa'a ta kera sa'a matukar kaga akasin haka aka samu kazamai amma very rare to ta rasa wannan abubuwan da za su saka ta wannan kwalisa Hakkin miji ne ya kawo matarsa kayan kwalliya da kayan kamshi da duk wani abu da take bukata kamar yadda ya gano ta ya raba ta da wannan jin daɗin daga gidansu na iyayenta to shi ya bugi kirji ya ce ni na ɗauka amma ni ban taɓa ganin ran da na je kotu ba na tarar da mata ta zo ta ce saboda rashin kayan kwalliya ko wani eh, kyautatawa ihsani ma fa dole ne yana ciki amma sai dai a ce babu abinci rashin abinci basic shi aka ɗauka ma kawai shi ne dole rashin abinci hujja kawai ɗaya babu abinci a ba abincin nan ma don saboda gudun zirga-zirga da abin da zai je izo za ka ga ta gwammace ta fanshi kanta a haka malama naja ga abin da ake faɗa game da abin da mata suke yi ko ba sa yi ko kuma ake yi musu misali ku kuma a makaranta dinnan tana ɗaya daga cikin wuraren da ake wato ba da tarbiyya me yake faruwa ne a makarantu da kuke koyar da har ma matan aure yanzu zuwa makarantar nan suke game da barista ta ce ta ce irin waɗannan kananun matsaloli gaba ɗaya rashin fahimta ne yanzu kamar malam da ya magana cewa ya ce anko ta ita yi bai mata anko ba ranta zai ta ɓaci za a yi ta waye wannan ma rashin fahimta ne ni a gani na kuma ma haka yake in ta fahimce shi ya fahimce ta ta san san da yake da shi ta san san da ba shi da shi sannan ta san idan ma yana da shi din bai mata ba akwai yanayin lafazin da idan ya gaya mata ba za ta damu ba kai ke kwaki haƙura da wannan ankon waye waye ga abubuwa za su taso nan gaba yanzu dai da kuɗin amma ai abu kaza kamar ya fi ankon nan muhimmanci ina ga za ta fahimce shi kuma ba tare da ranta ya ɓaci ba shi ya kamata ya san hanyar da zai ce eh zan miki ko in mm, ba zan miki ba kaga ke na rashin fahimta ta shigo nan sannan maganar ga yara na zuwa makaranta ga yara na zuwa makaranta su ma mazan aidi suna zuwa makarantar idan namiji ya san yadda duk zai tafi da mace duk wannan abubuwan masu sauki ne duk iliminta ko kuma duk rashin iliminta in har ya san yadda zai zauna da ita yadda zai tafi ita wallahi duk matsalolin nan a gani na ba za su faru ba Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batun sai zuwa wani lokaci nan gaba mu nazarci ci gaban ko kuma aka akasin haka da aka samu kan wannan lamari. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai haska fitila kan rahotannin fyaɗe da ake cewa ana yawan yi wa mata da ƙananan yara a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya. inda makon jiya shirin ya ci karo da wannan lamarin. Na ji karɓan wulla, ina zuwa shi ne ya kama ni ya ja ni dan ihu shi ne ya rufa min baki. Ya ja ni kan ɗakin shi. Na yi na ihu na gagara yin ihu ya rufe min baki sosai. Da ya gama sai ya ce fita. Kina ya nuna min wuka wai idan na yi magana zai yanka ni. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin sanin inda wannan lamari ya auku da kuma halin da wannan yarmar yarinya ke ciki. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Ma'azu da malama Naja'atu Bello Jibril da kuma Muhammad Ali Mashi. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wani ɗanɗano. Akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa da suka taso akan yadda kuke karɓe kayayyakin abinci su shinkafa su man gyaɗa har ya zuwa motoci. to yaya kuke karban waɗannan kayayyaki ne kuma a ina kuke karba ni na fi so a yi amfani da kalman kamawa to mukan kama ne abinda aka shigo da ita wanda ba a kai ka'ida ba wata doka da ta kafa hukumar custom wanda an fi sani da suna customs and excise management act ta nuna ma kowa wanda yake so ya shigar da misali kayaki daga waje su bi dokan tarif wata abinda dokan kasa ta aje ta nuna ga yadda za a shigar da wannan ga yadda za a shigar da wancan wannan kuma doka ta hana to inda mutum ya shigar da abinda doka ta hana ko kuma ya shigar da abinda doka ta yarda amma sai ya biya haraji to irin ire-ire irin wannan ne muke kama su to ma da a biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin ci gaba da wannan cikakken hiran sai dai gaskiya takaitattun labarai ba za su samu ba yanzu a madadin kwa da kwanan nan sashen hausa musamman grace alheri abdul ta na gabatarwa da sulama abu da ba da umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri